من شر الشيطان الرجيم الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على خير الخلق سيد الأولين والآخرين الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 muna kai matukan godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ikon shi da tausayin shi akan mu bayan shi ne ya tattara mu wanga lokaci mai albarka ba saboda komi ba saboda mu zo mu tuna tunasar da mu game da wanda bai wanda ya muna shine na aure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wanda aure amarya da ango allah ya sa albarka a cikin wanda aure allah ya zanna da su lafiya allah ya fidda da rabon shekani tsakanin su muna tawassali da wanda zama samaruna goraye da suka yi niyyar yin aure muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaka musu auren mata kuma buduri da su kuma suka yi niyyar yin aure muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaka musu su kuma yawaye na imani aure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aure shi ke cika mutum shi ke cika addinin mutum duk wanda bai yi aure ba addini shi bai cika ba don annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce muna iza ta zawaje al'abd fakar istakmala dinahu falbaki falyatakillah wasu lokacin da bawaye aure فقد استكمل دينه ومن ما تشنان الدين شيء تشك ومن يصبرن يصبرن شيء شيء سورة الله سورة الله كسر كما زمن لك كريم نان كو زمن لك كريم نان zama ne na ibada shi aure manufan mutum akan aure kai yi aure da manufa kamar don wane ya yi aure shi kai kuma kana fama ka yi aure don wacce ta yi aure kai kuma kina fama ki yi aure za doki manufanki da niyanki auren nan ibada ne amma ibada ne ba wani abu ne ya zama to fashin ba ne ibada ne zama ne na ibada to idan muka fahimci kan wannan to wannan lokacin nan zama ya yi zama zama auren ya yi zama in da tsoron Allah shi yasa muka gani kowane lokaci kamin auren da kanshi hutu mata da haja tacajaraysaana haddana haween kaaga dug soo raac allah dug soo raac allah yaa ayuha aladiina اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله اكبر هنا ya ayyuhan ladina amanu ya ku wa'annan da kuka zamanto mu'minai mu'minai na gaskiya kuka yi imani da Allah kuka yi imani da ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala idan za mu yi zance mu yi zance da ya zama tona katari bayan an daura auren an kare an gode amarya ka san irin maganganun da zai fito bakinka san santuttukan da zai fito bakinka ya zama to alheri ga matanka da dangin matanka sabida amarya maganganun da zai fito bakinki huracin da zai fito bakinki akan mijinki akan dangin mijinki ya zama to magana ne mai katari magana ne mai katari ji Allah subhanahu wa ta'ala idan mun gane haka mun tabbatar da haka يصلح ganewa wannan lokacin da mun samu zaman lafiya mun samu zaman lafiya mun zamna lafiya ba mu ba ta hanya wannan lokaci ba mu ba mafannata dama su riya su shiga cikin wannan lamarin aure su ba ta aure ku to Allah da kanshi shi ne gyara muku zamantakewan ku yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum bala haka nan kuma Allah wai shi ne ya fi muku dhunubanku ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا الله سبحانه وتعالى duk wanda ya ce ma Allah ya ce ma محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى تومشين يا رب أنت نجا الدنيا يا رب أنت كما قلت كياما بايا الله سورة الله سورة الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جميع اتق الله حيثما كنت سرعة الله تقوم نوري من تردى إيانه مجي سرعة الله مجي سرعة الله أمو ما هو ذا مجي سرعة الله اشكال او او او, أو baki ka sa bakin matarka sai Allah ya zana maka ladar shi bayan Allah sa aure abinda ya zamanto mu duka mu kiyaye hakkin matatakinmu sannan mu kuma su kuma su kiyaye hakkin mazansu 자 عليه وسلم الكريمه aikin samun lada ne wannan lokacin nan wannan kalle-kallen banza-banzan da kake yin nan kalle-kallen banza-banzan da kake yin nan wannan lokacin nan ya rage ya rage don ka fito waje da sha'awanka ka san na da shi الله عليه وسلم يتكامل أيكين على هيري شيكي قدانة دولابو السيئة mugu aiki mugu aiki aure aure النبي محمد صلى الله عليه وسلم من استطاع من ga barin zinace-zinace ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aure yana kare mutum ne aure bai rage mutum aure yana cika mutum ne ya cika maka addininka ya cika maka mutunci ka kenan kimanmu mutuncinmu duka shine addinin mun ga di sayyidina umar radiyallahu anhu لك جمنا كنا أسر قوم فأعزل الله بالإسلام الدين المسلمين أولي الدين ليه يا دوك كاكا إنك جادوك magana da na fara can mai ka so ne ma ah kana da mata sodewa ko ba haka ba eh ki a ah, ya ga ya wuri mutu no shata me kake gira ko so ko ba haka ba ko ma min mam ko da a ah, ya wani ya ya wuri kuwa ke me me kake gira aure yana cikin mutu aure bai kaskantar da mutu shi ne ya cika mutum aure ba ko kan hukunci ba hukuncin mazinaci that you to. do 你说什么 karatu ba in da can mutum na cikin wani halayya ne na sabo Allah tun lokacin da mutum zai yi tuba inda hanya na fasikanci na zina ne har mutum ya kiyaye kanshi ya kiyaye kanshi ya yi aure توجي عندك محمد صلى الله عليه وسلم بايم ونم سيا موغو عيكي لينم يا لك عيكي كيك يلي يعني. يا توري ونم توري ونم باي الله خطر لك تكين زنا خطر لك تكين زنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا شادي يا يعمل شادي محمد wajenka ka cika mishi ido ya ga girmanka to in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai tuba ba ka bari yin zina Allah ya tafi da shi duk wannan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya tafiya mishi da kwarjini shi bai da wani kima kuma bai da kima kagan shi bai da aski kagan shi kowane lokaci ba wai bilicin da dai yi ba ba wai bilicin da za ta yi ba ba ma magungunan da za ta sha ba ko magungunan da zai sha na wanda wai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne tafiyar mishi da kwarjinin shi bayan ya tafiyar mishi da kwarjinin shi abin da ya zo da biyu da wayan fil fakir Allah subhanahu wa ta'ala ya bar ya dawwama matukan ba ya tsuba ba cikin talauci talauci shi ne mai shin ba shi ba wanda shi ne amma wanda zai tara ya tara ya tara yana da yanka siriyar ne to bukatun da ke kashi shi wurin 400 billion akwai kwanciyar hankali akwai hankali ya yi kwana son kanshi to wanda ya so ya kiyaye kanshi gabar yin zina ya yi aure wai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mini shi ya taimaka mini shi ya sauwaka mishi hanyar da zai biye aure yi hankali da ita aka ita kuma tana da kwanciyar hankali da mijinta sabata da kan fonin mijinta ko kwanin ma ya zo kan fonin mijin ma ba ta duba wa ya kira miji to ta yi ne ta yadda da mijinta ta hanyar ma da suka bi suka yi aure sun bi hanya ne ne ke suka zamanto mumina Allah ya gama ka da mumina amma kana ciki kana yi kana aure kana da mata aure kuma kana da kana kana subhanallah ba kana aure saboda ka kare kanka bane zama da auren da kashi da Allah ya ce masana Allah ya fara da ko ba ka ba masana wasu nasa wa ruba fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahid سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا الله الله أكبر ومن أصدق من الله خير kanka ka yi kanka to Allah shi ya halce mu kuma ya fi mu sani mu don kanmu da kanmu in ka san ba kai kai adalci ba ka so ka zo kiyoma kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyoma an samu wasu maza in da kansu ba ya aka kare a ce kiyoma kuma wannan rana mai ban tsoro yau mai fasa ya akbar rana mai ban tsoro da girma a ce kuma wai mutum surot ya kama shi wannan da duniya Allah ke yi da duniya a ce mutum rabin shi ya yake tana ce ke ma ke zalla ce fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahida shi annabi ke so batar da mu wanda maganar da Allah ya yi in ka san ba kai ke adalci ka tsaya da guda ka tsaya da wannan ma hudan da kai shi ma ba adalci kai saboda wanda bai yi adalci ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai duk wanda za ku gashi ranar tashin kiyama rabi shi ya ne rabi shi ya shanye to ku san me shin nan bai yi ta ba bai yi ba ya